mata. Um, yau kuna magana da dr maryam sani ado um, likita da asibitin malam aminu kano uh, da ke kano nigeria a sashen radiology department ma'ana inda ake su scanning da su hoto x-ray to a takaice ba mu labarin ki aina aka haife to ni maryam ado an haife ni a kano um, da take Nigeria sannan kuma na yi makaranta a Sankori International School nan na primary school daga nan na ci gaba na je Salwi Secondary School a nan secondary school ina sai kuma na yi Bayero University Kano inda na karanci um, medicine shi medicine kika so ki karanta kenan eh dama shi nake so na karanta baba na likita ne so tun ina karama abin yana burge ni ina so in zama likita so shi ne tashin farko kika samu ko da aka yi kin yi post e da jam alhamdulillah lokacin mu ba a post yami e. ina yin jam first attempt sai Allah ya taimake ni sai na ci sai na fara immediately to da aka fara karatun eh akan hanya an dan yi ko ya tafi to alhamdulillah Allah mun gode maka gaskiya ba wani tuntube da za a ce saboda maybe abin da nake tunani akwai interest so interest din nan shi yake sa nake ganin duk wata wahala ba wahala ba da abin da kake da interest duk wahala shi za kai babu wahala amma in ka ci jarabawa dai shi kake manta wahala eh akan ce um, karatun likitanci yana da dan wahala ke bai baki wahala ba a'a wahala kan tabbas daban yake da sauran um, karatu saboda wasu za su je biki za su je suna za su je taro kai kan ana haƙuri maka duk ba a yi da kai a'a sai ɗaya ku sai kuna hutu kuma hutun ku ba shi da yawa a duka session ɗinku so hutun ba yawa to banda wannan shi akwai wasu irin wani kalubale da kika gaskiya banda wannan ni kan babu wani kalubale saboda lokacin ba 'ya'ya babu mai gida su ban yi aure ba sai da na gama med sai ka gama sai da na gama med sun fito na nayi aure to bayan aure bayan kin gama karatun kin fara aiki shi ma along the way ba fuskanci alhamdulillah babu matsala duka dai abin nan gaskiya abin nan addu'a ne mm. wallahi in kana addu'a ba za ka ga matsala ba ni kan alhamdulillah tsakanina da ubangiji sai godiya Allah ya sani ina yin addu'a ina roƙon shi ga mun to kuma alhamdulillah ina ganin sauƙi ya mu'amala tsakaninku da nurses tunda dole za ku yi mu'amala eh tabbas eh mu gurin mu gurin mu da yake radiology department ne ba mu da matsala da nurses saboda ba ma kwantar da mutane so ba kwantar da su amma eh, ana zuwa a scanning ana zuwa a scanning so eh, alakan mu da nurse ba ta da yawa muna da nurses din amma kuma haduwar mu da su ba ta da yawa da za a yi ta rigima ba kamar inda za a kwantar da su mu ce su kula da su ba su kula mana da su to yanzu ina gurbin biki bayan an gama karatu duk ana zuwa su biki da sauransu a yanzu kan alhamdulillah duk da dai yanzu ma kana aiki kana ci gaba da karatu ne saboda oh, akwai eh zaka specialize a ba huta ba tukun zaka specialize a same radiology eh a reading aisha sa wannan na dauka wannan radiology ne is a specialty na medicine so na dauke shi ne ina specializing ana so still ana karatu ana zuwa jarabawa so amma dai ka fi samun time din yin abubuwa ba kamar kafin ka zama likita ba menene babban burin ki babban buri na yanzu in zama consultant yanzu a yanda nake din yanzu karatun nan za a tafiya ba za a huta ba sai an kusa a kare shi insha Allah zuwa shekara eh, eh, da zamu shiga in za a gama in Allah ya yarda banda ake kike a ina kuma ake aiki tunda likitocin nan akwai amurtala sun cika zalama ba okay to to to eh okay wai ni kenan kike nufi a to ni kam saboda mace ce gaskiya Amina Kano kare nake yi na tafi ce mutala yanzu na dauka kina nufin inda ake um, aiki inda likitoci suke aiki a a gaskiya da dai na yi kyau amma na daina me yasa aka daina saboda na gaban da time sosai ina takura kaina wani irin shawar zaki ba mata musamman akan ilimi to gaskiya mata mu tashi tsaye wallahi in kina da ilimin ki ba ki da matsala sai kawai shine abin zan yanta in kina da ilimi ba ki da matsala ta ko ina so ilimin na abin nema ne a tashi medicine din ma in shi ake so kar ku tsorata da wahala duk wani abu in ka ga ya Allah mai sauki ne saboda haka zai zo da sauki da Allah a dage da neman ilimin na ƴaƴanmu mu taimaka musu su abin da ya kamata iyayen mu Allah ya saka musu da alkai su ne jugo suna taimakon mu masu yanzu ma mai gida Allah ya saka musu da alkai so mu tashi mu ta addu'a muna cewa iyayen mu muna so mi za su taimaka mana mazajen mu su ma Allah ya dora mu akan su ta taimaka mana za mu ga komai ya zo da sauki zama a gidan nan ba ne ba baraka bashir murya amurka daga kano Mata ko ne